وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها wa kulle muhudasatin bid'a wa kulle dalala wa dalalatin finnar ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da talatin da hudu, lissafin nasara yau goma sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku, idan ba ku manta ba muna cikin surutun namli akwai wani ɗan'uwa da ya rubuto tambaya yake cewa malam naji an yi program da kai a gidan rediyo inda kai bayani akan ba a sake mace idan tana da ciki ya ce to ni na sake ta tana da ciki yaya za a yi zan iya dawowa da ita kenan ko kaka za a yi to watakila ka fahimci bayanin da ne sosai ba ba cewa ne ba a sake mace in tana da ciki ba malamai sun kasa saki zuwa kashi uku akwai sakin sunna akwai saki na bid'a akwai saki dan ba ruwanmu wato shi ba na sunna ba kuma shi ba na bid'a ba saki da ake cewa saki na sunna shine ka sake mace tana cikin tsarki ba ta cikin jinin haila sannan kuma ya zama a wannan tsarkin baka sadu da ita ba ta yi jinin hailarta ya ɗauke ba ka yi kwanciya ta aure da ita ba sannan sai ka sake ta kuma wajen yin sakin kai saki ƙwara ɗaya tallintal wannan shi abin da ake ce me saki na sunna akwai saki da ake ce sakin Shi ne ka sake mace tana cikin jinin haila wannan saki ne na bid'a ko ka sake mace tana cikin tsarki amma ka yi kwanciyar aure da ita a cikin wannan tsarkin ma'ana bayan hailata ta ɗauke an samu lokacin da ka taɓa kwanciyar aure da ita kamin wata hailata zo sai ka ce ka sake ta shi ma wannan saki ne na bidi'a saki na uku da ake cewa sakin bidi'a ne ka sake mace fiye da saki ɗaya ka ce na sake ki saki biyu cikin kalma ɗaya ko na sake ki sake biyu da rabi ko sake uku ko sake hamsin da ka yi saki sama da ɗaya a cikin kalma da ya zama saki na me ya zama saki na bidi'a. an gane wannan saki da ake cewa ɗan ba ruwanmu wanda shi ba za a ce na sunna ko na bidi'a ba shi ne ka sake mace tana da ciki idan ka sake mace tana da ciki ba za a ce ka yi sakin sunna ba ba za a ce ka yi sakin bidi'a ba ko kuma ka auro mace kamin ka yi kwanciyar aure da ita ka sake ta sawa'un tana da tsarki ba ta da tsarki amma dai baka yi kwanciyar aure da ita ba sai ka ce ka sake ta to wannan ma ba za a ce ka yi sakin sunna ba ba za a ce ka yi saki na mai ba ba za a ce ka yi saki na bid'a ba to idan ka sake mace tana da ciki wannan saki ya tabbata in Allah ya sa suke ɗaya ne walfauru da gaggautawa sai ka dawo da ita kamin ta haihu idan ka kuskura kabari ta haihu to daga nan sai dai ka shiga cikin manema in ta gamsu da kai a sake ɗaura muku sabon aure in ba ta gamsu da kai ba ta auri wanda take so a lokacin baka da chance na restoration ka ce kawai ka dawo da ita idan kuma dama sakin na uku ne to shi kenan sai kuma a rungumi kaddara sai ta sake yin wani aure Allah ta'ala ya samu dace Allah ramma ban sani ba ko zaka tuna mana inda muka kwana qala سننظر asadaqta am kunta min الكاذبين idan ba kuma ta ba ajiya mun ji alhuda-huda ya zo wa annabi suleiman bayanin inda ya je ko da kuma abin da ya gano to bayan ya gama bayaninsa gaba ɗaya sai annabi suleiman ya ce sanan zuru za mu tsaya mu duba mu bincika mu ga a sadakata wannan magana da ka faɗa gaskiya ce am kunta min alkazibin ko kuma kana cikin makareta muka ce da wannan ne yasa duk wanda Allah ya mai da shi babba to ba kowane labari za a kawo masa ya aiki da shi ba ana so ya yi mai ya bincika ya tabbatar da gaskiyar maganar kamin ya hukunci masu mulki idan ba sa bincike yayin da aka kawo musu labari to za su ta yin hukunci da kuskure watakila wanda bai ji ba bai gani ba a cutar da shi Allah ta'ala ya samu dace to yanzu bari mu ji matakin da annabi suleiman ya ɗauka na'am اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون أنت كان النبي سليمان سيربو توسيقا دالي تهدد بيبانا قومنتي بان يربو توسيقا ya buga wasiƙar stamp na gwamnati ya sa mata seal bayan ya sa mata seal to a wannan lokaci ne annabi suleiman sai ba alhuda-huda ya ce wa alhuda-huda habbi kitabi haza ka tafi da wannan wasiƙa tawa wato ka tafi da shi zuwa wato inda wannan sarauniya take fa'alƙihi ilaihim idan ka je wato ka jefa musu wannan wasiƙa idan ka jefa musu wannan wasiƙa sun matawalla anhum daga nan kuma sai ka juya ka bar su ka samu wani gefe ka je ka rakube amma ba dawowa za ka yi ba ka samu wani gefe ka rakube bayan ka jefa musu wannan wasiƙa fanzur ka ga ma zayar ji'un da wani martani za su dawo mana wani mataki za su ɗauka akan wannan wasiƙa nan take alhuda-huda ya karbi wannan wasiƙa ya rike wannan wasiƙa da bakinsa ya tashi cikin sararin samaniya ya kama hanya zuwa ina ya kama hanya zuwa ƙasar yaman har zuwa garin saba wato tun daga can cikin ƙasar sham yana zuwa sarauniya bilkis tana shan iska a lambu tana zaune a cikin lambu tana shan iska alhuda-huda yana zuwa sai jefo mata wasiƙa daga sama kawai sai ta ga wasiƙa ta faɗo gabanta kamin ta daga kai ta ga waye jefo wannan wasiƙa alhuda-huda ya koma gefe ya samu wata bishiya cikin bishiyoyin lambun yara kuɓe ta ɗauki wasiƙa wato ta ainihin wato buɗe wannan wasiƙa tana buɗe wannan wasiƙa sai ta ga wani abin mamaki saboda haka sai ta yi wata magana mai tashi a lokacin qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim an take da gaugawa sai bilqis ta kira kan meeting durin wato manya-manyan abokan gudanar da harkar mulki duka aka tattaro su bayan ta gama tara su gaba daya sai ta ciro wannan wasiƙa ta musu bayani ƙalar sai ta ce ya ayyo halmala'u ya ku wato ainihin manya-manyan shugabanni wato ta tara ministoci nata da advisors nata da manya-manyan kwamandoji nata na soja waɗanda wa'annan su ne ragamar gudanar da ƙasa yake hannunsu sai ta ce in ne ulƙiya ilayya kitabun lalle ne an jefo min wata wasiƙa mamniulil maf'ul kenan ba ta san waye jefo mata da wannan wasiƙa ba Ta ce in ni ulkiya ilayya kitabun lalle ni an jefo min wata wasiƙa sai dai na fahimci wani abu kitabun karim wato wasiƙar wasiƙa ce mai daraja ta fito daga wajen mai mulki ne shi yasa aka yi ta alaita headed paper na gwamnati ga stamp da seal na gwamnati wannan ya nuna wanda ya rubuta wannan wasiƙa wani ƙasaitaccen mai mulki ne saboda haka wasiƙa ce mai daraja wasiƙa ce mai girma ba wasiƙa ce wadda za a yi wasa da ita ba to me aka ce a gaba larama innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا alayya wa tuni مسلمين wannan wasiƙa ga abin da ke kunshi a cikin wasiƙar innahu min Suleiman, lalle wannan wasiƙa daga Sulaiman ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan wasiƙar ta fara da da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai in the name of Allah most gracious most merciful da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai bodi na leta ɗin Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kar ku kuskura ku ce za ku yi min girman kai shawarar da nake baku da gaugawa ku zo waje na kuna masu mika wuya malamai suka ce wasikar ta ƙunshi komai da komai innahu min suleiman an samu adres na wanda shine ya rubuta wasikar ko sannan bismillahir rahmanir rahim yanzu an samu wato hedin na wasikar shine da sunan Allah mai rahama mai jin kai sannan an samu bodi na leta din da conclusion Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ku ce za ku yi min girman kai ku zo waje na kuna masu miƙa wuya duka wasiƙa bata wuce sentence guda biyu ba amma ta kunshi salutation ta kunshi heading ta kunshi body of the letter ta kunshi conclusion duka a cikin sentence guda biyu in banda annabin Allah waye sai rubuta irin wannan wasiƙar to yanzu ta karanta musu abinda wasiƙa ke dauke da shi ana ba su wato umarni cewa gaba ɗaya su zo su miƙa wuya wa wa annabi suleiman su karɓi musulunci kar su kuskura su ce za su yi tsaurin kai wato akwai kuma wata barazana hakan nan da wani kurari haka a cikin wasikar, wato ana faɗa musu ga abin da ake so su yi wasiƙar tana nuna idan ba su yi ba kuma suna iya fuskantar matsala to ya aka yi a wannan lokaci alarama قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون في زبان تاقا مكرن توسيقا سيتكي أدريس النكابينت قال سيتكي يا أيها الملأ ya ku taron shugabanni aftuni fi amri ina so ku bani shawara cikin wannan babban lamari da ya same ni tace kun san dabi'a ta ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun bana yanke lamari ne kaɗai sai kun zo kun ba da shawara wato gwamnatin ta, ta is purely democratic government wato gwamnati ce da da shawara ake gudanar da wannan gwamnati wanda wannan shine ka'ida ta gwamnati ta musulunci ana so in kana shugaba ka zama kana karɓan shawara daga wajen wa daga wajen al'umarka daga wajen abokan aikinka kada saboda Allah maɗaukin sarki ya baka mulki ka zama shugaban ƙasa ko ka zama gwamna ko ka zama ciyaman na local government ka ɗauka cewa kai kaɗai ne mai basira kai ƙwaƙwalwarka ita ce kaɗai ƙwaƙwalwa mai kyau sauran mabiya duka da ne basu da basira abinda ƙwaƙwalwarka ta gaya maka kawai shi za aiki da shi baka buɗe ƙofa da za a rinka baka shawara ba duk mai mulkin da yake mulkin jama'a ta wannan hanyar sai kaga mulkin sa ya samu accident akan hanya ku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda yafi annabi basira a duniya akwai wanda yafi annabi kaifin kwakwalwa akwai wanda yafi annabi sanin strategy amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan shawarci sahabbai akan dukkan lamarin da ya taso mashi sanda za a tafi yakin uhudu ga kafirai sun taso sun sauka a bayan garin madina manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tara sahabbai ya ce na tara ku ne domin ku bani shawara amma ni ga shawarata kamin ku in saurari shawarar ku shawararku shawarata ne. kada mu ce za mu fita mu je mu kara da su a bayan gari mu yi zaman mu anan amma mu yi shirin yaƙi idan sun ce za su yi ta zama a can akwai lokacin da abincinsu zai ƙare ba su da zaɓi dole su bar wurin in sun ce za su shigo cikin garin madina kuma su yaƙe mu ba su san kan garin ba mu muka san kan garin tunda mu muka san kan garin sai mu musu yaƙin da ake cewa yaƙin sunkuru mu rinka laɓewa a kwana da bakin katanga sai wani matsiyaci ya leƙo kai sai mu sa faskare da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe sai mu ci gaba da rafke su har mata za su ba da gudunmuwa in ta leko ta katanga ta ga wani matsiyaci sai ta samu tabarya daga saman katanga da sunan Allah mai rahama mai jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ita ce shawarar shi amma me shawarar ku nan take matasa aka tashi aka fara karta kasa yan gaba dai gaba dai suka ce haba ya rasulullah dama an yakin badar ba mu samu daman zuwa ba saboda ba ka fita da niyyar yin yaki bane a can yakin ya same ka yanzu kuma ga kafiran sun taso da kansu sun zo har garinmu don tsaban renin wayo da renin hankali sannan ya rasulallah a ce mai ta zama cikin garin madina muna jiran su bayan su in sun mutu wuta za su tafi mu muka mutu mu tafi aljanna ga aljanna Allah ya kawo mana har bayan gari mu tsaya muna jira ba mu je mun yi tsalle mun kundun bala mun fada ba ya rasulallah maganar jira bata taso ba mu fita kawai a je bakin gari a daga. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce shawarar ku sahabbai suka ce ita ne shawarar su manzo Allah ya ce to shikenan na hakura da ra'ayina abin ra'ayinku bari in shiga cikin gida na sha mara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida ya sa sulke guda biyu ya sha mara sannan ya ɗauko takobin sa ya fito kamin ya fito kuma sahabbai jikin su yayi sanyi suka ce mutumin nan fa shine annabin Allah ya zai kawo shawara mu ki aiki da ita bai son a fita mu muka tilasta shi bari in ya zo mu gaya ya masa mun yi hakuri da shawara mu duk hukuncin da ya shi za a yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ce ya rasulallah mun ga dai fitan nan baka shirya mata ba ba ita kake so a yi ba saboda haka mun janye shawararmu yanzu mun baka wuka da nama duk abin da kace a yi shi za a yi ya rasulallah in ka ce a fita a fita in ka ce a zauna a zauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai yanzu ku riga kun makara babu wani annabi da zai je ya shiga kayan yaki za a fita fagen daga sannan ya kwance ɗamara ba tare da an je an kara ba yanzu maganan haƙura a zauna a gida babu ita na riga na sha mara dole a fita too late to cry when the head is cut off amma annabi da shawarar suwa ya aiki shawarar sahabai ya haƙura da shawararwa, ya haƙura da shawararsa lokacin da aka je yakin badar akwai inda nan aka fara soke zango wani sahabi ya zo ce ya rasulallah inda ka ce mu saukan nan kan wahayi Allah ya maka ya ce mu sauka a nan ko kuma hikima ce da dabara irin yaƙi taka manzo Allah ya ce hikima ce da dabara irin ta wata yaƙi sai wannan sahabi ya ce ya rasulullahi to ba nan ya kamata mu zauna ba in dai dabarar yaƙi ne annabi ya ce ya kamata a yi wannan sahabi ya ce durijiyoyi suna gaban mu yadda za mu yi mu tashi daga nan mu kama hanya mu tafi mu huce rijiyoyi gaba ɗaya ya zama rijiyoyin a bayan mu suke duk rijiyoyin mu cike su gaba ɗaya mu bar rijiya ƙwara ɗaya tallin tal ita kuma rijiyar kwara ɗaya tallin tala nan za mu rinka ɗiban ruwa muna sha sai dai ita ma rijiyar guda ɗaya da za mu bari tunda mun yi tanti tanti mun yi rumfuna ita ma mu yi tanti a kanta yadda babu yadda mutum zai iya gane a wani tanti wannan rijiyar take ya ce ya rasu lalla kaga mu muna da inda za mu samu ruwa mu sha kafirai ba su da inda za su samu ruwa su sha muna su da takobi kuma ƙishin ruwa yana su cikin taimakon Allah sai mu samu nasara annabi yana ji wannan magana ce laƙadai a sharta bin ra'ayi hakika ka ba da shawarar ta kama hankali mu tashi daga nan mu koma inda mutumin nan ya ba da shawara wa ya karbi wannan shawara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo sulhun hudaybiya sahabbai hankalinsu ya tashi ba su ji daɗin sulhun ba saboda a sulhun an kwari musulmai amma annabi saboda son zaman lafiya ya amince saboda shi musulunci bai son tashin hankali musulunci bai son rigima bai son fada abinda musulunci yake so a zauna lafiya domin sai ana zaune lafiya ne za a iya yin addini a karantar da musulunci idan ana fada ana rikici zai yi wa wa'azi zai yi a karantar to da ya zama ba a samun daman karantar da musulunci shi musulunci bai da riba baya zai ci shi abin da musulunci yake so a zauna lafiya domin a karantar da shi yanzu wannan tafsirin da muke yi a cikin adamawa inda adamawa ba ta zaune lafiya za mu iya yin wannan tafsirin idan ba mu yi tafsirin ba riba muka ci ko asara muka samu to kenan daga nan zaka gane muhimmancin zaman lafiya a cikin addinin musulunci annabi duk da an cuce shi an kware shi amma ya yadda da ka'idojin da aka yi saboda shi sa a dan samu zaman lafiya domin ya samu daman karantar da addini kuma dan zaman lafiyar da aka samu bayan sulhu hudaybiya shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damar kullo da sabon tsari na da'awa da karantarwa cikin shekara guda wayanda suka shiga musulunci sun fi wa'anda suka shiga musulunci cikin shekara goma da aka yi ana rikici yawa a shekara ɗaya wa'anda suka musulunta shi yasa musulunci kullum abin da yake bukata a yi mai a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya don ya samu daman karantarwa da baje koli Allah ta'ala ya sa mu dace na'am to gashi an yi sulhu sabai abin ya dame su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya je ya saisaye ya yanka hadayarsa sabai kowa ya gagara tashi abin ya dami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga cikin gida yana shiga cikin gida sai samu matarsa ummu salma sai ta ga alamun fuskar annabi cikin ɓacin rai ta ce fidaka abi wa ummi ya rasulallah uwata da ubana fansa ne a gare ka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same ka na ganka cikin damuwa manzan Allah ya ce sahabbaina na ce musu kowa ya je ya aski a soke taguwa kowa ya yanka hadayarsa sun tsaya kowa ya ke tashi ruwan umarni na bayar ummu salma ta ce ya rasulullah saba maka suna cikin damuwa ne da bakin ciki suna ga kamar musulunci zai samu matsala wannan addinin da ka karantar da su suna san addinin suna kaunar shi ba saba umarnin ka suke so su yi ba Ta ce ya rasulullah fita waje yanzu karkai wa kowa magana da ka je soke hadayarka kira wanzamin ka kace zo ya maka aski kaga za su yi koyi da kai ko ba za su yi koyi da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karbi shawarar wannan mata ummu salma radiyallahu anha ya fito bai yi wa kowa magana ba ya zo ya soke hadayarsa ya ce a kira wanzamin sai ya zo ya masa aski kamin kiftawa da bismillah sai ga sahabbai suna kokuwa kamar za su kashe junansu wannan na yi wa wannan aski wannan na aske kan wannan wannan na soke hadayarsa wa ta warware wannan matsalar mace ce ta ba da shawara kuma shawarar ta aiki ta warware matsalar da ta damu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da ka'ida Allah ya ce wa amruhum shura bainahum wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون فبما رحمة من الله لنت لهم بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن إن الله يحب المتوكلين الله ما دوكين sarki yace wallazina stajabu li da waɗannan wanda suka ansa kiran ubangijinsu wa aqamu salata sannan suka tsaye da sallah sai Allah ya ce wa amruhum shura bainahum sannan lamarin su shawara ne a tsakanin su wannan ita ce gwamnati ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waccan ayar Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta saboda wata rahama daga wajen Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama mai saukin hali ga sahabbanka ka zama mai sassautawa sahabbanka baka zama mai kaushin fushi ba Allah ya ce walau kunta fazzan galizar kalbi lam faddu min hawlik da ka zama mai saurin fushi mai kaushin zuciya da wayannan sahabban sun watse sun barka ba za su iya bin ka ba ya rasulullah sai Allah madaukin sarki ce fa'fu anhum in sun yi kuskure yi musu afwa wastagfir lahum roƙa musu gafara dan in sun ma laifi Allah ma yakan fusata bayan ka yafe musu roki Allah ya yafe musu wa shawirhum fil amri duk abinda da zaka yi kuma na lamarin addini da lamarin gudanar da al'umma ka shawarci wa'annan sahabban naka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shawarci wa yakan shawarci sahabbansa a yayin da yake gudanarwa shi yasa ba a rena shawara ko a cikin gida rinka shawarar iyalanka kar karka dauki matarka bata da basira wai ba za ta iya baka shawara ba shawarci matarka har yara ƙanana a gida in wani abu ya taso jawo su kusa ka nemi shawararsu sai ka ga yaro ƙarami amma wata ran in ya baka shawara sai ka yi mamakin shawarar na taba gaya muku wani abu da ya taɓa faruwa a america wata mota irin dab ta lodo kaya ta shiga ƙarƙashin wata flyover kayan ya yi tudu da yawa sai ta makale a cikin kayan flyover ɗin wato kayan ya zama ya toka da sama aka rasa yadda za a iya janye wannan mota aka zo da motoci irin crane crane aka yi aka yi a cire ta abin ya gagara injiniyoyi ƙwararru kowa ga jeans ga t-shirt ga biro an makala a kunne amma an rasa yadda za a yi an shiga uku an yi zufa kowa ya rasa yadda za a yi sai ga wasu yara ƙanana sun taso daga makaranta su biyu sun taho suna taɗi sai ɗan yake kallon ɗaya na cewa kai kalli wa'annan suna ta shan wahalar banza ga dabarar da za su yi su cire motar cikin sauƙi ban sani ba sai ɗaya yaron ya ce wace dabara za su yi ashe akwai wani babban injiniya yana kusa yana jin su sai ya kasa kunne sosai ji mai yaron zai faɗa sai ce to yanzu wahalar da suke sha za su cire wannan mota ta toka da sama hanya mai sauki su sace tayoyin mota mana ai da sun sace tayoyin mota sai mota ta yi ƙasa sai a janye ta kawai cikin sauki wannan hamshakin injiniya yana jin wannan magana sai ya miƙe ya ce kai ya ce kai ku dakata ga yara ƙanana sun zo da solution Me ya faru sai ya faɗa musu magana da ya ji wajen wayannan yara ƙanana gaba ɗaya sai suka kama dariya domin sun gane matsalar ta warware ana saka tayoyin motar ya motar za ta yi sai ta yi ƙasa tana yin ƙasa dama ta tokare ne saboda ta yi tudu salamun ƙaunin rabbi rahim kawai sai aka janye mota babu wahala wannan shi zai nuna maka shawara ana bukata shi yasa bilkis sai ta ce me ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu atan amran hatta tashhadu wallahi shugabanni da yawa abin yake sama musu failure shine rashin karɓar shawara in ya zauna kan kujerar mulki ya ga shike da fawa abin da ya faɗa ba wanda ya sai ɗaga sai shaidan ya ce masa fa ba wani mai basira sai kai ai kwarewarka da kwakwalwarka da basirarka shi yasa ka iso kan wannan matsayin dan me sai ka saurari kowa abin da kace shi za a yi wa'i sai hana ko akwai gaba ko ba gaba karya lafiya zaka kwana wata ran sai ya sha tafi karfin cikin sa shikenan zahabal himaru bi ummi amrin fama raja'at wa ma raja'al himaru an samu matsala daga wannan lokaci Allah ka gafarta mana Allah ka ba shugabanni mu ikon karban shawarwari domin ya zamana wato an samu tafiyar cikin wato ainihin salama Allah ta'ala ya samu dace to me suka faɗa a daidai wannan lokaci a larama قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري Wato تأمرين dan adam psychological yana da wata irin ɗabi'a wanda sai ka karanta Qur'ani ka gane psychological tunani na ɗan adam wato shi dan adam abin da bai dare shi ba shine kare na masa hankali shi dan adam abin da bai dare shi ba kenan shi dan adam abin da yake so ka bashi haƙƙin sa idan dan adam yana da haƙƙi guda goma sai ka bashi guda tara sai ka rike guda ɗaya kace ba za ka bashi ba to sai wayannan guda taran da ka bashin sai ya zama ba su ne ajandar sa ba yanzu sai ya tada bala'i da tsiyatsiya sai ya kwato wannan haƙƙin nasa kwara ɗaya tallin da kai me da ka rike saboda yana ganin kare na masa hankali ne don me zaka dane masa haƙi amma da zaka dauki haƙoƙin guda goma duka nashi ka bashi ka ce wannan duka haƙoƙinka ne ga kayanka to in ba sa aka yi ba sai ya sake tattaro guda goma duk sai ya sake dawo maka da ita ya ce babu matsala duk yadda ka ce a yi haka za a yi kawai a tafi ina fata an gane wannan wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ka jarraba ko a gidanka idan za ka fita matar gidan ta ce yau miyan me za a yi mai gida sai ka ce a miyar kuka in ba sa ba sai da ce ni kuma yau kamar marmarin shuwaka nake ina ganin ita ce kamar aka daɗe ba a gidan nan ba wato yanzu tun da ka kawo ra'ayinka to ita ma bari ta kawo mai bari ta kawo nata ita ma ta nuna tana da ta cewa amma idan ta ce mai gida yau mai me kamata a yi kace yar waki dubi du mai da kika dace domin kina burge ni idan na baki choice sai ki zaɓo abin da ya dace da ni kamar ma kin fi ni sanin abin da nake bukata ta ce a da Allah mai gida ni dai ka faɗa billahi lazi bana so ni abin da kake so shi nake so a maka a gidan nan <laughs> zaka ga ta tsaya ta cije ita sai ka faɗi mai kake so yau shi za yi saboda ka yi mai ka ba ta haƙinta ka ce ka ba ta dama ta yi mai to sai ta tattaro ta sake dawo maka da kayanka kun ga yanzu bilkis ta ba 'yan majalisar ta haƙinsu ko ta kira su ta ce ma tuƙa da a san amuran hatta ta shado ni ba na yanke kowane irin lamari sai abin da kuka ba da shawara to bari ku ji da su suka faɗa ƙalu sai suka ce na hannu ulu ƙuwatin suka ce mu ne da kike ganin mu nan ma'abuta ƙarya ne duk wani ƙarfi ne duk wani kayan faɗa muna da shi ba mu da matsalar makami wa ulu ba'asin shadidin sannan kuma masu juriya ne mu a fagen daga in an je wajen yaƙi ba wanda muke tsoro sai mun ga abin da ya ture buzu naɗi saboda haka wal amru ilaiki lamarin me za a yi mun dawo miki da shi fanzuri ma za ta amurin ki dubi duk abin da kika bada umarni shi za a yi kun ga da yake bata zartar ba sai ta ba su haƙƙi ta ce abin da suka ce shi za a yi su ma sai suka yi kaka sai suka tattara suka dawo mata suka ce su masu biyayya ne duk abin da a ai shi za a yi amma ta sani yaƙi sun shirya ba tsoron yaƙi suke yi ba to haka ɗan adam ɗabi'arsa take in dai za ka ba shi haƙƙinsa to zai dawo ka gaba ya faɗa akan haƙƙin amma da ka taɓa haƙƙin to a lokacin ne zai zara takobi a ta bala'i akan haƙƙin shi Allah ka gafarta mana to me ta faɗa a wannan lokaci alarama قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون wato daga maganar da suka yi Bilkis ta fahimci sun karkata wajen aje ayyaki daga bayanin da suka yi domin sun ce na hana ulu wa ulu asin shadi. sun faɗi jaruntakar su sun faɗi sun yi tanadin dukkan makamai na yaƙi to sai ta gabar ta jawo hankalinsu a matsayinta na shugaba akwai abin da za ta hango wanda su basu hango ba sai ta ce wannan wasiƙa da na samu alama ce daga babban mai mulki take babban mai mulki irin wannan yaƙi da shi ba lalle ne ya zama maslaha ba ta ce dalili ko shine innal muluka lalle su masu mulki idza dakalu qaryatan in suka je suka yaƙi alƙarya suka yi nasara a kanta har suka shiga cikin wannan alƙarya da sunan sun yaƙi alƙarya sun samu nasara to afsaduha lalata alƙarya suke yi duk wani ci gaba da aka samu duk wani development da aka yi sai sun ruguza shi sun lalata shi wannan yana daga illa ta yaƙi ƙasa idan ana yaƙi a ciki abubuwan da aka sha wahala shekara da shekaru aka gina sai ka ga an rusa waɗannan abubuwa an lalata su gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba ne duk ƙasar da ake yaƙi haka ake lalata ta ku kalli ƙasar cote d'ivoire birnin abidjan sai da ya kai matsayin da ya fi paris kyau saboda yadda aka gyara shi duk da ƙasa a cikin afirka take an gyara garin garin mai ban sha'awa titi kullum da safe wanke titi ake yi a fesa masa air freshener titi wanda mu ko daki ba iya fesawa ko ba ko da daki ake iya ake iya fesawa refreshener ba mu a halin yanzu sai da suka kai matsayin da titi ake fesawa air freshener in ka shiga birnin abidjan dole birnin ya baka sha'awa ga shi da waiza mai daɗi ga ruwan sama ga 'ya'yan itace ga shi bakin teku ga shi an jawo teku ta ratsa cikin garin ga gine-gine a bakin ruwa in dare ya yi an kukunna fitilu sai ka ga gini a sama ga inuwar ginin a cikin ruwa very beautiful kamar wata ƙwarya-ƙwarya aljanna haka za ka ga garin amma da aka zo aka shigo da yaƙi cikin wannan birni a cikin shekaru kaɗan sai da aka lalata garin gaba ɗaya aka gurɓata shi yanzu ku je ku ga manyan garuruwa na ƙasar iraki yadda aka lalata su daga zana an fara samun tashin hankali da fada da yaƙi a wuri to development tsayawa yake yi da tsayawa ya ma da da sauƙi baya zai rinka komawa yanzu irin su kabul babban birnin afghanistan kamin a samu yan natsuwar da aka samu yaƙe-yaƙen da aka yi a baya sai da aka rugurguza garin gaba ɗayan shi duk garin da ake yaƙi yanzu je ka mai duguri ga ikon Allah akwai anguwa guda da zaka je ka samu ko kadangare babu a anguwar ciyawa duk ta fito cikin gidajen mutane saboda wurin ya mutu duka an watse babu dan adam mai motsi a wurin me ya kawo wannan rashin zaman lafiya fada da yaƙi shi fada da yaki yana mai da ci gaba baya ne shi yasa islam baya encouraging dinsa. islam yana encouraging ɗin yaki ne yayin da aka auka wa al'umma aka hana su yin addinin su aka ce ba za su yi ba mai yin kafirci kafircin sai ban musulmai su musuluncin su yake shi bai yadda ba bayan ya yi kafircin kuma bai yadda musulmin ya yi musuluncinsa ba to a lokacin ne musulunci yake supporting din yaki amma ba haka ana zaune lafiya musulunci abin da yake so a zauna lafiya domin a samu ilmantar da jama'a a samu daman karantar da jama'a Allah ya sa matasan mu su kyakkyawar fahimta wa wannan tace innal muluka lalle su masu mulki in sun shiga gari suka yaki gari suka yi nasara afsaduha lalata garin suke yi domin za a samu canjin masu mulki bayan an lalata garin sai ta ce waje ja'alu a izzata ahliha azilla manya-manyan garin masu daraja masu mutunci su za a mayar kaskantattu su koma ba kowa ba a cikin gari duk sanda aka ci gari da yaƙi abin da ke faruwa kenan kai ba sai an ci gari da yaƙi ba ko ka da gwamnati aka yi a zaɓe a ce ga wannan jam'iyyar ita ke rike da gwamnati ko wannan siyasar ita ke rike da me da gwamnati yan adawa aka yi ta fafatawa suka samu nasara suka kada gwamnati suka ci zaɓe to baɗa sun hau yanzu bukatar su kawai ramuwar gayya ina da waɗanda suke shanawa ina da waɗanda suke da daraja ina da waɗanda suke da mutunci yanzu su ne za a tasa gaba a ce sai an ga bayansu za ka ga an koma in ba sa aka yi ba duk tunani ya koma ya za a wulakanta wane ya za a tozarta wane ya wane za mu mai da shi ba kowa ba kowa ya gane ba kowa ba ne wannan shi ne al'adar waɗanda suka karɓi gwamnati kuma idan kuka lura wannan al'adar ita ce take tafiya a wurare da yawa musamman wuraren da ba a yi wa musulunci kyakkyawar fahimta ba shi yasa ta ce innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu ahali ahliha azilla tace wa kazalika yaf'alun duk inda masu mulki suke wannan ita ce ɗabi'a su bilkin ta faɗi gaskiya domin ga ɗabi'ar ko ina ka kalla a duniya haka take saboda haka sai tace ba yaki ne option ba ba ta hanyar yaƙi za a warware matsalar ba bari ta bi ta hanyar diplomasiya ta warware matsalar wannan shi zai nuna maka matar ƙwararriya ce gogaggiya ce ta san harkar mulki ta san harkar mai administration shi yasa na ce karkare na tunanin matarka rinka shawartarka annabi ya rinka shawartarta annabi yakan shawarci mata hatta akan abin da ma ba su da abin da za su ba da shawara kai sai nemi shawarar su domin su ji yayi mai domin su ji ya girma masu. ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace na'am me ta faɗa a gaba laraba wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanawiratun bima yarji'u mursalun sai take mutumin nan bayan sarki ne ya nuna mana cewa shi mai addini ne ya nuna mana cewa shi annabi ne domin wasiƙarsa ta fara da mai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ta ce to abin da ya kamata mu fara yi tukunna mu gano da gaske annabin ne ya ce shi mai addini ne da gaske mai addini ne ko kuma dan ciwaciwa ne ya fake da addini ina fata an gane wannan hiwaye ko malamai ma akwai <laughs> goma gaba ne akwai kuma wanda ya fake da malantar rigar malantar ya shiga amma ɗan damfara ne dan ciwaciwa ne akwai ko babu to ta ce to abinda za mu fara mu yi strategy tukuna da za mu gano ya hakikanin sa yake da ya ce shi mutumin Allah ne mutumin Allah ne ta ce domin in mutumin Allah ne da gaske ba za mu iya yakansa ba amma muka gano dan ciwaciwa ne duniya kawai yake nema ya fake da rigar addini ne ta ce to ba mu da matsala sai mu ja layi a yaƙi za mu iya rinjayarsa ina fata an gane wannan ta ce ya za mu gano wannan ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ta ce ku bari wata kyauta ta musamman zan sa a shirya mashi a samu zinari dunkulan zinari manya-manya kowanne ya kai girman blok zinari ne zallasa mu samu wasu kuyangi kyawawa mu haɗa sai mu aika masa da jauhari da lu'ulu'u da abubuwa masu tsada mu ɗauka mu aika masa mu ce kyauta muka aika masa mu ga zai karɓe ya murkushe. da ya karbe ya murkushe shi kenan ko an san shedan ya riga ya murkushe shi idan malami ya matsa gwamnati lamba da wa'azi shi malamin Allah ne kullum yana kuduba yayi caji a masallaci ana kabbara to idan gwamnati mai dabara ce ba fada da malamin za ta fara yi ba abinda za ta fara sai ta ce bari mu gano tukunna wai malamin nan malamin Allah ne da gaske ko kuma ya fake da rigar malanta ne ya ciwa-ciwa an gane wannan sai a samu wata gana must go <laughs> wa ili mursilatin ilayhim bi adiyatin jinn ina fata fahimci wannan a sai to ku malamai abubuwa sun muku yawa ga almajirai ga waye to in ba a taimaka muku ba waye kamata a taimakawa ramakan lahu, ai <laughs> wato ƙur'ani ba abin da bai bayyana ba to aka ramakan lahu da da yana yana caji yana ɗaukan zafi sai ka ji shi shiru kamar mushirki ya ci shiru ya sha ruwa to idan ya yi shiru bayan ya taka kulli ya yi shiru ana nan ana nan yana cefane yana an harkokinsa ana ɗan shigo da fatar baki da kafafun shanu da shinkafa kaza da abubuwa komi na tafiya yanzu malam ba rigima da gwamnati ne gaban shi ba yanzu menene gaban shi a yanzu a ci gaba da abubuwa suna tafiya daidai ana ɗinka riga aska biyu komi yana tafiya to a hankali a hankali zai kashe kuɗin bayan ya kashe kuɗin ya ƙare sai ya jira ya ji za a ƙara aiko mashi sai ya ji shiru to daga nan kuma sai ya sake fasata sai ya sake dawa kan mimbari to billahi lazi ba za mu yadda ba yadda ake zalunta talakawan jihar nan dole a fito to wallahi gwamnati ba ta ƙara tsoronsa daga wannan lokaci saboda ta dan mene ne ta dan ciwa-ciwa ne ko kamo shi ta jefa cikin sel babu abin da zai faru shi ta riga ta gama da shi ina fata an fahimci wannan amma in ta ga wannan abin da aka yi bai canja shi daga mabda nasa ba manufarsa abin da yake tafiya a kai bai canja ba yana nan akan yadda yake ina fata an fahimci wannan ko ta bashi ya ke ya karɓa to sai na ce wannan malamin lalle malamin Allah ne faɗan nan da yake da mu tsakaninsa da Allah yake yi to za ga abubuwa da yawa sai ta yi gwamnati sai ta ta hakuri da shi ba za ta yadda ta ta yi faɗa da shi gaba da gaba ba sai dai a nemo shi a ce Allah ta malam ka matsa lamba ne da me kake so a yi ne sai ce ya kamata a yi kaza sai ya faɗi abubuwa kamar biyu ko uku masu kyau sai gwamnati ce to bari za mu yi ƙoƙari sai a ɗauki ko guda ɗaya ko guda biyu sai a aiwatar shi kuma sai ya ji ɗan dama-dama to da haka da haka da haka sai ga ya ci gaba da tafiya sai kaga har sanda zai mutu ya mutu cikin rufin asiri da mutunci a cikin al'umma amma daga sanda ta gano ɗan ciwaciwa ne ya fake da addinin ne domin ya samu abin da zai rinka gurgura to daga nan an riga an gama da shi shi yasa sai ta ce hanyar da za ta fara bi shine wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ta zan samu wata kyauta ta musamman sai in aika masa fanaziratun tace sai in zauna in jira in ga bima yarji'ul mursalun yan aika na da me za su dawo yanzu ta riga ta faɗi hanyar da za ta bi nan take ta sa aka tara abubuwa masu tsada block bulok na zinari da azurfa da ainihin wato jauharai da lu'u-lu'u da sauransu da ƴan mata ku yangi bayi kyawawa aka hada ta nada delegate tace maza a je a kai wa annabi suleiman cewa kyauta ce ta aiko a kawo mashi kar ku manta alhuda huda duka yana nan raɗe yana ganin abin da ake yi ai an ce masa summa tawalla walla an hungo fanzur ma za yarju an ce kai ya dawo ya samu wuri ya rakube ya ga wace waina za a toya yana ganin wannan suna tasowa shi kuma ya juyo sai ya danno da gudu ya riga su isowa yana isowa ya aka ce annabin Allah ta ce za ta jarraba ka ta ga kai kan da kace mai addini ne tsakani da Allah kai mai addini ne ko kuma ɗan ciwaciwa ne ta sa an shirya maka kyauta bulok-bulok da tubala da menene wato na ainihin zinari da azurfa da abubuwa abubuwa masu tsada a kawo maka wato wanda idan ka karɓa to ta san cewa maganar da kake cewa Allah ta ta'alu alayya wa tuni musulmina ba da gaske kake yi ba to sai ta je ta shirya ta yaƙi da kai in ka ƙi karɓa kuma za ta da cewa kai mutumin menene mutumin Allah ne saboda haka sannan ne za ta iya yadda ta miƙa wuya ta bika ana faɗa wa annabi suleiman wannan ya ce babu matsala Allah ya kawo su to shi annabi suleiman shi za a nuna wa dukiya ba shi za a nuna wa dukiya ba ga aljanu yana mulkin su ga tsuntsaye nan take ba aljanu umarni ce su yi wata express amma a yi ta da gol da zinari za a express in zuwa fadasa inda in an zo ta nan za a biyu kowane gefe a jefar da wani dunkule dunkule na zinari haka nan a kowane gefe ta nan za su tako idan za su zo fada tasa kamin su iso <laughs> to bari ku je yadda aka ya kai alarama falamma jaa سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل بل أنتم بهديتكم تفرحون فيزوغا ‘yan aikan bilki sun iso garin annabi Suleiman ko da ‘yan kayayyakinsu sun ɗauko <laughs> za su kawo kyauta suna shigowa gari abinda suka ɗauko sai suka da shi aka express sai suka ce tofa mu abinda muka ɗauko muka ce za mu kawo nan gudun da shi ake kwalta ya kamata mu yi ne mu wuce mu je mu kai masa ko mu koma kar a ce anan ma muka dan da muka taho da shi <laughs> to amma tun da aiko su aka yi ba su da zabi dole su karita haka suka yi sofa da annabi suleiman ga sunan sun yi so annabi suleiman ya ce to ya me ke tafe da ku suka ce eh kyauta ne mai girma ran ta dade <laughs> eh ta ce a kawo maka to to to menene abin da aka ce ku kawo sai suka dan sauke dan dunkule dunkule nasu na zinari suka ce gashi gol ne da lu'u-lu'u da waye wato su kansu jikinsu yayi sanyi wato ba su da karfin gwiwa a lokacin da suke bayani suna kammala bayani annabi suleiman ya ce da su a ah, atumiduna ni biman yanzu ni za ku kawo kuɗi kuna da hankali kuwa ni kuɗi ni za ku kawo kuɗi atumiduna ni biman ba ku ga ta inda kuka biyo ba wallahi mun gani <laughs> shi ne a tumi duna ni bima ya abu gani ba fa ma'ata ni yallahu abinda Allah madaukin sarki ya bani ai kharu mimma taku ya fi abinda aka baku ai ba kuɗi ne damuwa ta ba ni damuwa ta ku musulunta ku bai shirka ku karɓi kalmar shahada wannan shine bukata ta ba maganan kuɗi ba yace bal antum bi hadiyatikum tafrahu yace ba haka labarin yake ba ku da wannan yake wata ta ku kuke alfahari ku kun dauka nan gurin wurin da za ku zo ku nuna mana kuɗi ne sai ce to abin naku mun fahimci sai mun ɗauki mataki mai tsauri a ku. ana cewa ku zo ku musulunta sai ku ɗauko wani ɗan zinari da dan menene menene ku tau shi sai ya fara musu wata magana cike da barazana irin ta mai mulki me yace da su a daidai wannan lokaci a larama irji ilayhim falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun Allah annabi Suleiman yace irji ilayhim ce maza ka ya faɗa wa shugaban jagoran tawagar maza ɗabi wa'annan zinarin da ka zo da shi maza ka koma zuwa ga jama'ar ka da shi maza ka je ka maida mata yanzu za mu ɗauki mataki mai tsauri ya ce falana'ati yanna kun bi yanna hun bi junudin za mu zo musu da wata irin runduna zan shirya wata runduna wacce za ta je ta yaƙe ku tun da dai ana kiran ku zuwa ga musulunci ko kuna ganin cewa za ku ba da rashawa wato wata irin runduna zan tayar wacce laƙi bala lakum biha mutanenku ba rama su iya tinkara wannan runduna balle su fuskance ta za mu ta da sojoji tun daga nan ƙasar sham su rinka fareti yadda na gaba za su isa ƙasar yaman wasu ba su gama tashi daga nan ƙasar ba saboda tsabar yawan sojojin da za mu tayar su je su yaƙe ku Allah ya ce wani nukuri jannahun min ha'a zillatan za mu fidda su daga cikin wannan gari azillatan suna ainihin walakantattu suna kaskantattu wa hum wato suna abun wulakantawa suna masu rena kansu tunda dai kuna tunanin cewa dukiya ita ce wacce za ku saye mu da ita kun ga daidai wannan lokaci annabi suleiman ya dawo yana musu magana irin ta manyan masu mulki to me Allah madaukin sarki ya ce a gaba alaran قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ويزو أن الرندنا تاكا مهنيا تاكوما bilkin sana zaune sai ga ‘yan سنداو sun dawo aka kira manyan gari domin ya aika su ba da rahoto ya aka yi aka ce to ya kuka yi suka ce gaskiya mutumin nan da ya turo da wannan wasiƙa duk da kuka ɗauke shi ya wuce nan mu muna ganin mun ɗauki kyauta ta ƙasaita mun tafi da ita da muka je cin abin da muka ɗauko sai muka gashi ake takawa to ya aka da kuka je da muka je dai mun ƙarisa mun kai ya karɓe mu a fadarsa amma da muka miƙa masa kyautar ƙarshe ma fusata yi bayan ya fusata ya ce yanzu shi ne za mu ɗauki dukiya mu ce za mu kawo masa ai Allah ya ba fiye da abin da ya